between you and your boyfriend ba lalle ba ne abin da ke faruwa tsakaninki da saurayinki abin da ke faruwa tsakaninki da mijinki it's your own privacy ba magana ai ya min alƙawarin zai siya mu mota ya siya mu sai ki samu wacce ta fi shekara da shekaru tana neman miji bata samu ba kin zo kin bata naki a bliss saboda labarin da kike bayarwa ko kuma numban waya da kike bayarwa a gwada miki shi bayan da kuma kika iyayen ya auro ta ya kawo ta gidan baki bane mijin balantana ki ce lalle lalle sai kin sake ta haka zalika maza an kuma maza suna da wani abu fa budurwan shi ne fa amma da shi ya san ba auren ta zai ba zai iya daukar numban nata ya ba mu wani abokin shi kai ma ka bi ke baki sani ba kina tunani you are the smartest person suna can suna abin da suka ga dama suna nan suna ta ta miki rayuwa ke kuma kina nan kina tunanin <laughs> kin haɗu da garuri baki san ke ce garan ba na san ba a taru an zama ɗaya ba and nobody is perfect amma we should be careful we should be careful we should be careful ba maganan zan gwada saurayi na kina son ki gwada saurayin ki gwada saurayin ki on your own maganan ina son in gwada mijina in ga whether you, you cheat on me gwada mijinki on your own don't involve your female friend don't involve <laughs> okay na san akwai mutane da yawa da irin haka ya faru da su akwai su so they know the pains they've gone through ba a yi wannan ma maza a yanzu ba a yi shi ne saboda haka be careful be careful ke mace ne you have many ways